zaɓinsa ma'ana kaga ka ba wa mutum zaɓi ya san duk wanda ya yi daidai ne amma sai ku fito ku faɗi ra'ayi ɗaya wanda ibnu taimiya yake kai ma'ana dai dole sai an taimiyantar da mutane ina ruwanmu da wani mutum ibnu taimiya katon banza ne ba ma bukatar sa ina ruwanmu da wani ibnu taimiya ko ka zo kana gaya mana wai albani ya ce usaimi waɗannan diyan iskan gari ne ina ruwanmu da su ina ruwanmu da wani albani albanin banza ina ruwanmu da wani ibnu taimiya wani ibnu taimiyan banza ina da maliku zan kalli ibnu taimiya wai ibnu taimiya ina da abuwa nifa ina ruwana da ibn taymiya ina ruwana da albani waɗannan duka kawai ni na ɗiban su su wani bimbazo su usaimin wannan mutanen banza kawai ina da maliku zan kalle su ku gaya wa mutane gaskiya idan mutum ka zo ka ajiye mai ka ajiye mai maliku ka ajiye mai ibn taymiya ka wa zai ɗauka ajiye mai maliku ka ajiye mai ibn taymiya wa zai ɗauka zai bar maliku zai bar maliku ne ya tafi gurin wani banza wai shi ibn taymiya ko zai bar maliku ya bar abu nifa ne ya tafi wajen wani wai shi ko shi albani ko wani usaimin ko bin bas sai ku ku gaya wa mutane gaskiya sai ku ɗebo ra'ayin malaman ku ku dinga tura wa mutane a wajen karatu ku ba wa ɗalibai yanci ma ku gaya musu ra'ayin akwai saɓani a ciki yadda za ku buɗa su wane in ka ga dama ka ɗauki kaza in ka ga dama ka ɗauki kaza sai ku ƙi sai ku faɗi iya ra'ayin ibnu taimiya ta yadda idan mutum ya zo ya yi magana na ilimi ma sai aga kamar ya kawo wani bakon abu kun sa wa mutanen ku jahilci da hauka kun sa wa mutanen ku jahilci da hauka ana maganan maliku kana kawo mana wani banza wai ibnu taymiya maliku ana maganan abu hanifa wai ibnu taymiya idan kaga zaka yi ra'ayin ibnu taymiya kai ba hana ka ba ka dauka kai amma ka gaya wa mutane gaskiya ga abin da yake kai sai an kawo ka ga mutane ba kwa karatu kun zamanto dabbobi an cusa muku kin annabi an cusa muku kin bayin Allah ba kwa san annabi ba kwa san bayin Allah sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa azim a baya ka yi uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan rana mai albarka rana ta 28 a watan ramadana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi dukkan ibadunmu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya mana buƙatu kuma albarka annabi ya samu daga cikin yantattu a wannan wata mai albarka a wannan wani ɗan taƙaitaccen bidiyo ne da nake son zan yi shi in haska wa mutane wani babban hatsari wani babban hatsari da muke ciki kullum muna yawan kira muna taska wa mutane muna nuna musu matsayin waɗannan mutanen da irin alaƙarsu da annabi sawa'un sun gane ko ba su gane ba ko sun fahimta ko ba su fahimta ba mu dai namu iyarwa yauwa namu iyarwa ne lasta alaihim bi musaitir ba wanda zaka takura shi kace sai ya gane abin da kai ka gane amma kuma kana da yancin ka faɗa ka iyar domin mutane su riska a takaice zan yi magana ne akan abu guda biyu insha Allah tabaraka ta'ala abu na farko da nake son zan yi magana da shi a takaice shine irin maganan da muke faɗa da sunan tauhidi a zo ana rushe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana gwada manzon Allah bai kai ba da sunan tauhidi abin da ma Allah ya faɗa alƙur'ani ta kai wai da sunan ana son a yi tauhidi sai a canza wa Allah maganansa gurin da Allah ya saka annabi sai su zara annabi in addu'a ce sai su ce ka zara sunan manzan Allah ka faɗa Allah ƙarara kuma gashi fa Allah shi ya faɗa ƙur'ani aya ƙur'ani Allah ya faɗa sai su ce ka zari annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yan wayna za mu je da irin wannan bala'i kuma abin da ya fi baƙin ciki shine a cikinsu su gauga'un salafiyan a cikinsu aka fi samun yara marasa karatu waɗanda suna ruɗuwa da duk abin da malamansu suka faɗa tunda su ba zuwa karatu suke yi ba ba zuwa ma zaure suke sana da kafa a gaban malamai ba iyakaci abin da suke ji malamansu sun faɗa a masallaci sai su ɗauka shine farkon ilimi shine ƙarshen ilimi ba su karatu ba su kaza sai sa zaka ga mutum ma daga ya saba daga malamin su ya faɗi abin da ba su sani ba wanda malamin su ba shi yake faɗa ba sai kaga suna ganin kamar ya zo da wani sabon abu saboda me ba sa karatu an ɗora su akan jahilci an rufe zuciyansu kuma an cusa musu ƙin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a zuciyansu da gangan kuma yanzu yan ku ji wannan magana gata wani bawan Allah gata ku ji abin da yake faɗa saboda Allah yanzu wannan ina musulmi za su je da kansu kuma wai malami ne ya kuma zauna ne yana ba su karatu a haka ku ji fa abin da ke faɗa in dai kana adda da wannan masifa ta same ka kana neman wani abu ka yi addu'a musamman goshinka na kasa hasbunallah sayu'tina utinallahu min fadlihi inna ila Allah raghibun ka gama samu abin da ya dame ka hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi kun san can hadda wa rasulu amma nan tun da da ake ba hadawa saboda haka hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi inna ila Allah ragibun hasbunallah dan barno kaji hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi inna ila Allah ragibun Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ba akwai ban mamaki wallahi. Kun ji ya faɗa fa, ya ce kun san can hadda wa rasuluhu manzan Allah. Ya ce amma nan tun da addu'a ake ba haɗawa ka zara annabi. Aya. Allah ya saukar da abinsa ba kai ka saukar ba haka kurrum saboda dai a cusa wa mutane ƙin annabi, a zara annabi. kuma yanzu in ka tambaye su su ne suke kokuwa kullum bid'a bid'a a ina manzo Allah ya ce in wannan abin in kana cikin wanda damuwa ka dauko wannan ayan a cikin sujada ka karanta ta in za a ritsa shi yanzu zai iya kawo gurin da manzo Allah ya faɗi wannan abin zai iya kawo gurin da manzo Allah ya faɗa har a canza aya a cire sunan manzon Allah ga yanda ayar Qur'ani ta zo to ina za mu kai kanmu da wannan idan an fito kuma ka ce wa mutum shi maƙiyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam baya son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kayi masa kage kayi masa kuce kayi masa sharri ina za mu kai kanmu da wannan sannan ga ayat abin da take faɗa cikin tauba Allah yana cewa walau annahum radu ma atahumullahu da a ce sun yadda da abin da Allah ya basu wa rasuluhu da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu suka ce wa ƙalu suka ce hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah rajibu sai ya ce a cire kalman wa rasuluhu a cire annabi sai ya ce a cire annabi a canza aya kawai saboda zaka yaddu a ka canza ka cire manzan Allah annabi ba zai baka ba Allah ne zai baka Allahu akbar Allah da ya tashi baka alqur'ani sai ya baka ta hannun manzan Allah da ya tashi baka musulunci sai ya baka ta hannun manzan Allah da ya tashi baka duk abin da zaka dace duniya da lahira sai ya baka ta hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ayar ana batun sadaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayar Allah gashi Allah tabaraka taala abin da yake faɗa wa qalu hasbunallahu sayu'tina min fadlihi wa rasuluhu Allah zai bamu daga falalansa wa rasuluhu manzon Allah ma zai ba mu daga falalansa inna ila Allah ragibuna sai suka ce a cire sunan annabi ya za kai ya za yi ya za yi ya za yi dan Allah dan annabi in da imani mutum yana da imani yayi wannan abu to shine abin da muke ta faɗa wasu suna ganin ana zafi wasu suna ganin ana cin mutunci wasu suna ganin ana kaza to gata gata wannan dai ai kaga ba magana a jawairul ma'ani aka ɗauko ba ba a wani abu aka ɗauko ba qur'ani ne kana da yancin ka canza qur'ani ne kana da yancin ka canza a yanda Allah ya saukar ne kana da yancin ka canza a yanda Allah ya saukar Allah ya baka komai saboda annabi amma ka zo ka ce waya saboda kai za ka yi addu'a in kana da damuwa a cikin sujada ka ce sai utina Allahu min fadlihi inna ila Allahi ragibun ka cira annabi wallahi duk wanda zai Allah ba zai biya mai bukatansa ba Allah baya tsoron ka Allah baya tsoron ka da haka waɗannan mutane haka suke yin wakuyi ta haƙuri tarbiyyarsu na ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka ɗora mabiyansu sai sa za ku ga ba su da tarbiyya ba su da hankali ba su da kaza yanzu wannan gashi wani zaka gaya mai annabi ake magana ya ji malamin sa ya ce azara annabi amma zaka ga yana fushi yana zagi saboda me annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin sa bai da kima malamin sa yafi masa annabi in ka zo ka ce musu makiya annabi su fito mu ba makiya annabi bane to me wannan in bakin annabi ba me manzo Allah ya maka haka albani ya koya musu in ka je tahiya ma in ka zo tahiya ga yanda annabi ya koyar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu suka ce ka canza saboda ai yanzu baka tare da annabi in ka zo ka ce ka assalamu alan nabi assalamu alan nabi saboda baka tare da annabi to ka rasa yi gaban mutanen nan da annabi me annabi ya tsare muku oho ka rasa me yi annabi ya tsare musu me yi annabi ya tsare kamar musuluncin nan an ce dole ba dole bane la ikra fi dini baka san annabi fita ka bar musuluncin amma babu hali Allah ya faɗi magana wa qalu hasbunallahu sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi ragibun ka ka cire annabi kuma ka bi ayoyin da suke ƙarshe ɗin can ɗin saboda Allah baya son a shi da annabi sallallahu alaihi sallama haka Allah baraka wa ta'ala ya dinga kawowa ya dinga kawowa guri da guri ayoyi a gaba haka zaka ga yana ta kawowa yana ta kawowa yana jona kansa da annabi sallallahu alaihi sallam zaka ji yana cewa wallazina yuzuna rasulullahi lahum azabun alim sannan zaka ji yalifuna billahi li yurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu min wallahu wa rasuluhu tare Allah ya hada kayansa da Allah kaga annabi bayan da zaka yi karaba su da Allah kaga annabi bayan da zaka yi karaba su wallahi mutanen nan duk wanda ya ba su amanan imaninsa akan annabi dan wuta ne wallahi sai sun kai ka wuta sai sun kai ka wuta in dai za ka ɗauka ka bi mutanen nan wai ka ɗauki imanin suka su ne sa da kada annabi wallahi wuta za su kai ka ba sa san annabi ba sa san annabi ba sa san annabi ka zo kawai kana ba mutane wai ka cewa ka ba su ka ba su aya ai ka nemo ayan ka mana ka bayar sai ayan da Allah ya jona annabi ka zo ka fisge annabi da karfi a ciki na ga wani shi wani shashashen su wani mai tallan magani shima ya ɗauko yana faɗa in ka zo ka ce Sayo tinallahu min fadlihi inna ilallahi rajibun kai aikin banza Allah ba zai saurare ka ba ayar haka da annabi a cikin ta haka zaka bar annabi duk wanda ya yi aikin banza to fa wannan ne shine wannan iskanci shi suke kira da sunan tauhidi wannan iskanci da kin annabin shi suke kira da sunan tauhidi Allah ya sako annabi a aya ka cire saboda san zuciya da bakin zuciya da kiyayyar annabi kuma ka zo ka ce kana koya mutane tauhidi Allah ya tsine wa wannan tauhidi na ku albarka Allah ya tsine masa albarka duk tauhidin da sai an ruguza annabi an cira annaba tauhidin Allah ya tsine masa albarka wannan tauhidin to kuma shi ake faɗa wasu su ga mun yi zafi a'a mun kaza to gata dai gata dai ku yi tabi ku yi ta bi ku mabiyansu wawaye da ba ku san me kuke yi ba idan ka fito ka tambayi ka tambayi malaminka yana da ikon ya canza maganan Allah akwai wanda ya isa ya canza aya aya ta kira annabi kai ka zo ka cire ka ce a cire annabi kana da ikon ka canza maganan Allah ne ka bari wani malamin ka ya bada wani addu'a ka faɗi abin da ka ga dama wannan labas amma maganan Allah baka da yanci yawwa haka zaka zaka kare da bakin ciki zaka bar annabi bakin cikin ka haka zaka kare za ka bar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ku duba nan ma yanda Allah a gaba aya na 65 Allah yana cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'una duk a sura daya gurin Allah yana jero shi da shi da annabi da shi da annabi amma kun gani sun zo sun ce a cire manzo Allah to ya za mu yi burinsu in mun ga wannan mu yi shiru sun koyar da mutane sunna ba za mu yi shiru ba wallahi kuma duk wanda ya wannan addu'an wallahi Allah ba zai biya mai bukatansa ba laifi zunubi ma zaka samu saboda qur'ani ne ka murguda wuyan qur'anin ka canza shi Allah ya ce wa qalu hasbunallahu sayu'tina min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi ragibuna sai ka ratso da annabi maƙiya annabi ta kai wa yanzu saboda rashin mutuncin ayar ma da ta zo da annabi mana yanzu za ku fara bin qur'ani kuna zare manzon Allah kenan kuna ciccira annabi a yi magana kuma mutane su taso su ce ana musu zafi ana musu kaza to gashi dai matsiya tambayi kawai tsiya tambayi na waɗannan mutane ka rasa gaba mai annabi ya muku mai annabi ya muku mutane ba kusan annabi Allah ya kyauta magana ta biyu yan uwa da nake son zan yi a gurguje shine na ga wani jiya an sa wani bidiyo wanda nake amsa tambaya dangane da batun mai farilla ya bi mai nafila shin wannan mai farilla ya bi mai nafila ya cancanta mai farilla ya bi mai nafila to za ka ga ta yadda za ka gane salafiya ta cuci al'ummar manzan Allah ta mai da mabiyanta baƙaƙen jahilai jahilai da ma'anan jahilai ba su karatu ba sa karatu ta cire wa mutane ruhin karatu ta mai da su kawai 'yan iskan gari su zauna kawai su yi zagi su ci abinci su yi zagi ba sa karatu sun ɗauka abin da suke ji malaman su suna faɗa a masallaci iyakan karatu kenan zaton su fa su yanzu duk salafiya sun ɗauka cewa in an ce bai halatta mai farin labi mai nafila ba an saba wa malaman su zato suke an saba wa sunna fa zato suke ra'ayi ne wanda kai ka fara faɗansa babu shi a musulunci to ina wannan jahilci da kuka ɗura wa mabiyanku suka zamanto jahilai ba sa karatu dabbobi kawai sai dai rashin mutunci da iya zagi ina za ku kai mutane ra'ayi to ku je uwa ra'ayin mai farilla ba zai bi mai nafila ba shine ra'ayin jumhurin musulunci jumhurin malaman musulunci Shi ne ra'ayi rajihi ra'ayin cewa mai farilla zai bi mai nafila ra'ayi ne marjuhi malaman da suke kai ba su ne mafiya yawa a musulunci ba amma kun ga yadda suka kewaye abin Najeriya ƙasar da ake kan mazhaban Imamu Malik sun juyar ma kawai sun mai da kai kan mazhaban Ibn Taymiyyah tunda Ibn Taymiyyah ya faɗa dole a bi. mai farin ya mai nafila Ibn Taimiyya, ga ra'ayin ga hadisun ma'az bin jabal kai ka ce ba wasu malamai da suka yi wannan magana kuma shi kuma wannan ra'ayin da suke kai fa shine ra'ayi marjuhi shine ra'ayi marjuhi amma kun ga yadda suka mai da mutane in an yi magana na ilimi da yake jahilci ya yi yawa a cikinsu sun zamo jahilai sai rashin tarbiyya da rashin hankali ba abinda suka sani sai jahilci malaman su ma ba su sani ba ballanta na ɗaliban su wannan ra'ayi na cewa mai farilla ba zai bi mai nafila ba shine ra'ayin al-Imam Hasan al-Basri shine ra'ayin al-Imam Zuhri shine ra'ayin Yahya bin Sa'id al-Ansari shine ra'ayin Rabi'a shine ra'ayin Abu Qilaba shine ra'ayin al-Imam Malik shine ra'ayin al-Imam Sauri shine ra'ayin al-Imam Abu Hanifa da sauran malamai din gumfa da yawa amma kaga ba su sani ba sai suna dauka kawai in ka faɗa kaman ka zo kai faɗa da malaman su ne malikiya shafi'iya mm, ba shafi'iya ba hanafiya malikiya da wani ba'ali daga cikin hambaliya wanda ra'ayin fa da ya fi ƙarfi mazhabar da take ganin mai farilla zai bi mai nafila wanda suka fi ƙarfi fa su ne shafi'awa sai sa zaka ga kana magana wani wawa wanda bai san me yake ba sai je dauko maka ibn hajar ya ce al imam nawawi ya ce ya jahil ittaqilla ibn hajar baba ba shafi'i bane ra'ayin mazhaban sa ne annawawi ba ba shafi'i bane ra'ayin mazhabansa ne in an taso a hadisin ma'azu bin jabal akwai amsa a kansa ba su sani ba sun cuci mutane in sun kawo maimakon masu faɗin faɗi ra'ayin ra'ayi ne wanda ga malamai suna tafiya a kai kawai sai su nuna maka sai su yi shiru ra'ayin da suke kai dinnan shine daidai wannan faka duba yadda suke cutar da musulunci suka bar yaransu wawaye ba sa karatu suka bar su a kai da jahilci suka basu a duhun kai da jahilci su cusa musu ƙiyayyar annabi su cusa musu jahilci da rashin ilimi ina ma da ka taso in ka zo za ka yi magana sai ka ce wannan ra'ayin malikiya sun ce kaza hanafiya sun ce kaza hambaliya wasunsu sun ce kaza amma an samu wasu a shafi'awa da wasu daga cikin tabi'ai su ma sun ce kaza to kaga anan ka ba wa ilimi haƙinsa ma'ana kaga ka ba wa mutum zaɓi ya san duk wanda ya yi daidai ne amma sai ku fito ku faɗi ra'ayi ɗaya wanda ibn taimiya yake kai ma'ana dai dole sai an taimiyantar da mutane ina ruwanmu da wani mutum ibn taimiya. katan banza ne ba ma bukatan sai ina ruwanmu da wani ibn taimiya. ko ka zo kana gaya mana wai albani ya ce usaimi waɗannan diyan iskan gari ne ina ruwanmu da su ina ruwanmu da wani albani albanin banza ina ruwanmu da wani ibn taymiya wani ibn taymiyan banza ina da maliku zan kalli ibn taimiya. wai ibn taimiya. ina da abuwa nifa ina ruwana da ibn taymiya ina ruwana da albani waɗannan duka kawai ni na ɗiban su su wani bimbazo su min wannan mutanen banza kawai ina da maliku zan kalle su ku gaya wa mutane gaskiya idan mutum ka zo ka ajiye mai ka ajiye mai maliku ka ajiye mai ibn taymiya ka ga wa zai dauka ajiye mai maliku ka ajiye mai ibn taymiya wa zai dauka zai bar maliku zai bar ibn maliku ne ya tafi gurin wani banza wai shi ibn taymiya ko zai bar maliku ya bar abu hanifa ne ya tafi wajen wani wai shi ko shi albani ko wani usaimin ko bin bas sai ku ku gaya wa mutane gaskiya sai ku ɗebo ra'ayin malaman ku ku dinga tura wa mutane a wajen karatu ku ba wa ɗalibai yanci ma ku gaya musu ra'ayin akwai saɓani a ciki yadda za ku buɗa su wane in ka ga dama ka ɗauki kaza in ka ga dama ka ɗauki kaza sai ku ƙi sai ku faɗi iya ra'ayin ibn taimiya ta yadda idan mutum ya zo ya yi magana na ilimi ma sai aga kamar ya kawo wani bakon abu kun sa wa mutanen ku jahilci da hauka kun sa wa mutanen ku jahilci da hauka ana maganan maliku kana kawo mana wani banza wai ibnu taymiya maliku ana maganan abu hanifa wai ibnu taymiya idan kaga za ka yi ra'ayin ibnu taymiya kai ba hana ka ba ka ɗauka ka yi amma ka gaya wa mutane gaskiya ga abin da yake kai sai an kawo ka ga mutane ba kwa karatu kun zamanto dabbobi an cusa muku kin annabi an cusa muku kin bayin Allah ba kwa san annabi ba kwa san bayin Allah in gaskiya ne ku yi faɗi gaskiya in ra'ayi ya zo biyu ku ce ga ra'ayin ibnu taimiyya ga ra'ayin wani malami daban ku faɗa ku ba wa mutane zaɓi ku gani za su ɗauki ibnu taimiyya ne za su ɗauki ibnu taimiyya su bar maliku ibnu taimiyyan nan banda da'awansa cutar da musulunci da ta yi cutar da musulunci duk yan ta'adda almajiran ibnu taymiya ne duk makiya annabi almajiran ibnu taymiya ne duk masu kafarta musulmi almajiran ibnu taymiya ne ku gaya mana tsiyan da ya shuka in ban da raba kan al'umma da kafarta al'umman annabi da yi da cutar da musulunci da cutar da musulmai duk ɗan iskan gari in ka gan shi da sunan musulunci almajiran ibnu taymiya ne amma sai ku zo ku ɓoye ku yi wa mutane labule da sunan kuna ba su addini daga baya ashe taimiyanci da wabiyanci kuke dura musu gashi hatta kai yanzu kin ku ga annabi karka kira annabi karka kira annabi to ga aya ta zo ta sako annabi kun zo kun ce a cire annabi saboda kin annabi aya ta sako annabi ka zo ka ce a cire ka sako gemu kuma dan iska wai kai kana koyawa mutane tarbiyya makiya annabi kawai fajiran mutane fasikai fajiran mutane fasikai aya ta sako manzon Allah ka goge in kana da yancin ka goge wani magana aya maganan Allah ne kana da yanci ka goge Allah ya sako annabi ka ce a cire kai waye kai to wannan shine abin da malaman su suka koya musu kuma ka zo ka ɗauko kana ba da bara kai kuma kullum kake zama akan mimbari kullu bid'atin dalala a ina annabi ya ce ka ɗauki wannan ayar da ka canza ta din ka ba mutane ka ce su karanta kai uwa wannan mutanen waɗannan mutanen wallahi du'atun ne ala abuwa bi jahannama masu kira ne a kofan jahannama man ajabahum qazafuhu fiha duk wanda ya amsa kiran su wallahi sai sun jefa shi abin akwai takaici akwai bakin ciki yan uwa wani sai za a gana zafi abin rainin hankalin ya kai rainin hankali Allah ya sako annabi ka cire annabi waye kai dan wata mace ce kai waye kai ibnu taymiya shi din banza shi din banza shi din wabi shi din banza Allah ya sako annabi ka cire annabi kaiwa kai waye to ga irin abin da take faruwa in an fito an gaya wa mutane ko an yi kaza ga, malam kai fushi ba fushi bane ba fushi bane kai yanzu kai ka yadda Allah ya saka annabi wani dan iska ya cire ka yadda kuma kuma kuma kuma kuma kuma abin da zai baka takaici abin da zai baka takaici shine an bar su ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba jahilci ya lullube su komai kawai jahilci murakkabai malaman cikinsu jahilai jahilan cikinsu jahilin jahilo. in ka ga malami a zalabiya to bakin jahili ne to kuma in malamin ya zama jahili mai tsammanin ka ka ɗalibi da aka muna yawa mutane ka shaidi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi baka da wani zaɓi baka da wani zaɓi da zaka iya kaucewa annabi ka ce zaka tafi gurin Allah ba annabi wallahi sunan ka arni wannan yaƙinan muna gaya maka ka yadda ko kar ka yadda ta yi maka daɗi ko kar ka yi maka daɗi ka zaɓi annabi ko kar ka zaɓi annabi oho dai ya rage maka oho dai ya rage maka amma dai in ka je wa Allah ba da annabi ba sunan ka dan wuta Allah ba zai fasa saka wuta ba wallahi ba zai fasa saka auta ba kuma in da gaske ne salafiyan kuna yin salafiyancin da gaske muna jira in kun isa malamansu ba jahilai ba ni ba jahilai ba ina faɗa da malamansu masu zuwa suna a ce wannan daktawa ne profesawa na waɗannan tarukucan mahaukatan a gaya musu in sun zo za su ba da fatawa in sun isa su kawo wa mutane su ce ga ra'ayin maliku ga ra'ayin Ibn taymiya su ga wanne mutane za su zaɓa wani mai hankali ne zai zaɓi wani banzawa Ibn taymiya bar maliku wani mai hankali wani mai hankali <laughs> da aka Allah ya sauki muna nan da Maliku muna nan tare da Abu Hanifa muna nan tare da Hassanul Basari da sauransu da aka yan uwa a takaice sakon da nake so in isar ku biyu in ka zo zaka karanta wannan ayar wa qalu hasbunallahu sai utina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi ragibun ka sa wa rasuluhu kar ka cire annabi Allah yanda aka yi wa annabi wahayi haka annabi ya karanta ta haka sahabbai suka karanta mana haka tabi'ai suka karanta mana ba a cire annabi a wannan ayar wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu batun cewa Mai farilla ya bi me nafila Imamu Malik da Abu Hanifa da su Abu Hassan da su Al-Hasan da su Al-Imamu Sauri da su irin da sauran manya-manyan malamai ra'ayin jumhurin malamai suna kallon mai farin labaya ban mai nafila ku rike wannan mai farin labaya ban mai nafila wanda suka fi rike wannan ra'ayin cewa mai farin zai bi mai nafila malaman shafi'awa a kai suke tafiya da haka zaka ga ibn hajar ya kawo su al-imam nawawi sun kawo da sauran waɗansu malamai waɗanda suke wasu ba'ali daga cikin hambaliya su kuma waɗannan sun zo kawai suna ƙarfafa ra'ayin ibn taymiya ne yudandinuna wara a qaulihi kawai yudandinuna wara a qauli shaytanihi wannan shine maganar ta gaskiya da haka Allah ya sa mu dace albarka annabi in za su shirye su gane annabi rahama ne Allah ka shirye su in ba za su shiryu ba su gane annabi ba rahama ne Allah kai mana maganin su